He went to the House of Assembly to tell the House of Assembly, to lie, to tell the House of Assembly that nobody... Speak like that. Yes, I am telling you the truth. Nan da wani rajin kare haƙƙin bani Adamu ne ba barista MB Mustapha Kimamu sayan kalamai da sakataren gwamnatin jihar Taraba Mr. Anthony Jellison a fadar gwamnatin jihar game da batun haƙoƙin ma'aikata. Listen, you are tun a makon jiya ne ma aka soma kai rana tsakanin gwamnatin jihar taraba da magungunan kwadago a jihar lamarin da kai ɗaliban makantun firamare fitowa kan tituna suna zanga-zangar lumana domin nemo wa malaman su hakokin su ko da ke gwamnatin jihar na ma zargin cewa akwai 'yan ingiza mai kan turuwa a sanarwar gargadi da gwamnan jihar akitadare disan ku ya fitar ta hannun na'ibin sakataren yada labaransa mr elebe gwamnan ya ma gargadi 'yan kwadago a jihar ne da cewa gwamnatin jihar ta haramta duk wani jerin gwano ko kuma zanga-zanga da ma'aikata za su yi domin neman haƙoƙinsu a jihar daga nan mako sai sanarwar ta kira ga iyaye da ma kada su bari wasu su yi amfani da 'ya'yansu domin fitowa wajen jerin gwano da zimman nema wa ma'aikata haƙƙinsu to sai dai kuma a martanin da shugabannin kwadagwa a jihar suka mamaye da yan kwadagon sun yi tirne da allah wani da wannan sanarwa da gwamnatin jihar ta fitar mr peter gambo da ke zama shugaban kungiyar kwadago a jihar taraba ya ce su kowa a gidansu da wannan barazana da ya ce gwamnatin jihar ke musu a yanzu a wurin Many governments have done it like that, but that does not stop us from doing what uh, are looking for our right, Bama hiding what are looking for. we are, whatever are looking for, what we do is that we write and tell them that this is what we are looking for. If cannot solve it, we react. Me kuke so gwamnatin Taraba ta fahimci kan cewa dangantaka da ke tsakanin kungiyar kwadago da kuma ita gwamnati a Taraba? Zaman lafiya mana mu da kuma fahimtar juna. Shi e ya ko ba haka ba. Eh, idan muna da fahimtar juna, many things za mu yi overcoming. Za mu overcome a lot of things. So, irin wannan eh, reaction does not solve problem. Yanzu haka dai ma tuni wannan mataki na hana bore su soma ja ce kuce a jihar inda 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam da kuma lauyoyi ma suka mu mayar da martani barista idris jalo shine shugaban kwamitin kare haƙƙin na adam na ƙungiyar lauyoyin jihar taraba ya ce ku akwai abun dubawa eh, zanga-zanga inda na lumana ce akan neman haƙƙinmu na wata ƙungiya ko al'umma ya dace kuma yana da tsari sannan kuma babu dalilin da wani zai fito ya ce ya hana musamman a zamanin demokuraɗiyya nan ma'aikata ne suka fito don su bayyana ma gwamnati da hakkin suke kanta da kuma sauran al'umma su san cewa suna da hakki kan gwamnati hakkin wanda shine albashi wanda suke nema a biya su kuma ba a biya su ba an kasance sama da wata bakwai a saboda haka eh, wannan dakatar da shi ko kuma hana zanga-zanga na lumana da gwamna ya yi baya bisa tsari baya bisa ka'ida musamman muna mulkin demokaradiyya ne yau mutane suna da hakkin zayyana kokinsu ta hanyoyin da ya dace inda dai na lumana amma inda aka yi daga zanga zanga lumana ya zan wani wani abin da ya zama tashin hankali ko wani barna wannan shine ba a bukata koma da menene yanzu ko amma zura ido ne a gaida za ta kai tsakanin ma'aikatan da ma gwamnatin jihar taraba da ke haramar karɓar nata kason a tallafin paris club daga gwamnatin tarayya ibrahim AbdulAziz. aziz sashin hausa na murar amurka amurka daga jalingo a najeriya